wani mutum kuma yin shigo gida ne ko da shigo gida ne sai ko na biya ya shiga cikin gida sai da mai malami da hukunci ne to wa kai ne hukunci kuma ba dai da hukunci ba kai ne hukunci ba dai dai na ba shi wa kai ne hukunci ya kamata shi kama shi ba shi shiga hukuma a ne kan ya shiga cikin gida ne ba da ni ba irin haka ya faru ga ainihin wani sahabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ne hukunci wanda ya kuma mutum tare da matafai tai yace shi ne shaida ta ce shi nemi shaida ta shi nemi shaida sai wannan sai wannan to sai sahabi mazo sallallahu alaihi wasallama watan wannan rubada ubada radiyallahu anhu sai ya ce ya rasulullahi in isko mutum tare da iyali na kuma sannan ya zaga da shaida yake ni babu abin da karba da shi wallahi ba ta kobi ba ta kobi kawai da sa sai mazo sallallahu alaihi wasallama sai ya kusata sai ya yi shigo an haɗu wasu kan mazo sallallahu za su ta canza sai ce uduru ila yi ku di ba ɗan uku. ga abin da ni faɗi na ce a nemi shaida ya ce ta gobe garba shi mutu ya ce uduru yi sahib fa ku hu gayrun ku di ba dan uwan ku Mai kishi na kishi kawo wannan sai ce wa ana ne wato Allah ce wallahi na yi shi kishi ya ce wallahu a ne ni kuma Allah ya yi kishi me yasa ya yi wannan ba don kishi ba to manzo Allah ya ce ana a agayyaru minu ce gashi ya ce zai kashe shi ita da shi da mata ta yace na yi shi kishi ya ce kuma Allah ya yi shi amma Allah ya ce a samu shaida don haka shaidu aka nema mutum bai wa kai hukunci wani ba Allah kan tambaya an cika sanarwa a cikin masallatai ta mawuce sanarwa ko rasuwa an kai masallaci aka zuwa a yi shela an yi rasuwa to ga dai masaba ta malikiya ga masaba ta malikiya makawi ina shela cikin masallaci da ciki a cikin masallaci da sanarwa ta rasuwa cikin masallaci duk makawi ina suna tambaya ne ne hukuncin karatun lauya a addinin musulunci to shi dai lauyanci ya saba ma shari'a ta musulunci da ainihin shari'a ce wanda ya kasance ka kafirai suka kaka kuma daidaita ta da shari'a ta musulunci lauyan musulmi in ya yi lauyanci ya ɗauki abin da ya kai bai kai darajar alƙur'ani ba sannan ko ba shi na gogayya da qurani ba ba shi na gogayya da suna ta manzo ba illa da shari'a ta zamanin kila ya shirme shi taimaki kan ne gurin taimaka wasu saboda mai an ce dum a dari kai kuma dara ka kewaya za mu biyo da kewaya ke da gudun ka aiki zanun tausayin kwanan don haka ma shiga ruwan cibi to bisa ga wannan amma bai kasance shi na ɗaya ta shari'a ta Allah ba da shari'a ta kafin rai. to in yi haka nan to shi na da sauci da rayuwa ta amma duk da haka nan shi ne wani aikin da ba don cibi shi yake gudun kashe kasance shi wasu masu daidaita ainihin shari'a Allah da shari'a kafirci wannan haka ya kafirta yadda an kuma ana muƙarana ana cewa ga abin da ainihin da doka ta ce ga abin da da ce ko to idan an kuma ana haɗa su ana buƙatar a cewa to ba a gani nan da qur'ani da doka wani adalci to kaga ba na haka shi ko wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika da kafirun duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saka su a wannan kafiri na to me aka mai da kafirci ne in ya halatta ba ashe in bai halatta ba ɗauki haram na yake ya yi hukunci da abin da ba shi Allah saukar ba amma kuma ya ɗauki abin nan haram na ya kai to shi na sauki bisa ga wanda ya halatta in ka in ka in ya halatta ga dinta Allah shi kare mu Allah ka ba gaskiya da ake yi yauce kuma tana da sunan Allah a menene hukunci shiga da laya yauci tana sunan Allah babu kuni ana shiga da laya yauci in tana sunan Allah amma in tana da cikin ainihin a laya in an samu abin da ya ba barkake ba in an samu bata an duke da ko kuma an samu ya ya wuce shi shi babu kuni ana shiga da yauci eh? ko leda ko leda ana ya tsare da amma a rufe gaba ne a linka wata a linka wata a linka wata ba komai ana yi aukin zamburis aukin ba babu komi ana shiga da laya ya wuce amma ya hannun ki malam kamar waɗanda ba su safa da su tsunka don gudun ga ce sun sada amma sai su lamination su sa cikin aljihu ba a haka yadda ya haka ba a shiga da taushi wanda an kwa shi an kusa cikin aljihu ba a shiga da taushi masu karatun islamiyya suke tambaya cikin islamiyya akwai mata waɗanda yake suna al'ada kuma suna zuwa makaranta to in suka zo in za a sallah ana sa su su gyara mayara sahu shin yana halatta a sa su su gyara mayara sahu nan da sallah su tare da cewa kuma suna al'ada amma kuma ba cikin masallaci ba ne. Ba komi mace ko tana al'ada mai sun zamana ya taɓa cikin ta. hadisi shi na yi masu sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi na sallah Aisha radiyallahu anha tana ke ci gaba gare shi kamar wanda hadita jina gawa ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ce in yi rukuni tace sai ya buyi kahuna haka ga ya ji kahuna in jari sannan shi sujada in ya tashi an ko ne ya kahuna tace lokacin a dakuna ba su da yau ka shi kenan kaga babu komai ana yi hadisi ya gabata kuma shi a insha Allah wannan da ministalaya a cikin gida domin neman tsari daga shidanun aljannu da kuma mutane menene hukuncin wannan ana sa laya a cikin gida domin neman tsari akan shidanun mutane ko shidanun aljannu ko barayi babu komai ana yi sai kuma tambaya guda ya ce arzikin wannan ya hanka ce abu bidi a nan shin ana samun lada in an kai shi sai ya kawo ruhi ya ce kamar fidda da aka wa mamaci in ya rasu ko a wurare a ko a muna da an kashi ana samun lada akwai bid'a ba ta hasana wanda kasance mai kyawu ta to in bid'a kasance mun ta hasana da aka ana samun lada bid'a wanda ya kasance a ce wanda an muharrama ko kuma ta bid'a wata an kuruhi ta ba a samun lada a kanta. domin makaruhi babu lada ga aikata shi babu babu lada watan akan aikata babu zunubi akan aikata shi amma akwai lada akan bari amma bin abu sa kana kan aikata ana samun lada don haka ke dawo ana samun lada gare ta shi kenan yake ana dan wannan ne hukuncin masu fassara yadullahi da cewa hannun Allah ah, ba a da yadullahi da hannun Allah sai dai a ce yadullahi qudratullahi ko abin da ya kama da wannan wajibi na a yi tawili ga wanda ka bukata tawili cikin alkur'ani ba a fara alkur'ani a kan zahiri ne saboda an kaga a kan zahiri ana cin mai da ba ya ita irin kullum ma Allah ya haɓa ni wai kawai ya barbika kullum ma Allah ya haɓa ni wai kawai ya barbika tun da yi da wannan in yake ko ina sai masara a kan zahiri don haka ba a fara alkur'ani a kan zahiri daga ayoyi wanda suke suna da rikici al'ayatul mutashabiha tawili a kai musu ko kuma a yi tawili ko kai tawili wa ko kai tawili in kai tawili ka fassara da ma'ana ka daga dacewa da ita yadda lahi a ce kudratun lahi kudratun lahi ko ka ainihi kudratun lahi ko ka kudrati haka za a cewa irin a wayar a wata rafika ce za ta rafika kamar da buhari da kamar lafi sarrafa cikin zubin buhari kuma a kai cikin ainihin da su yi za mu ce wannan za a ci mu fassara ɓaro-ɓaro ta haka sai wanda ya kasance musu shafi hatuna wasu ruwa suna yawan hito mata a mace in tana ciki wai menene hukuncin mace da kasance in tana ciki tana ganin wasu ruwa suna yawan hito mata kayan ta haihu to ruwa wanda ke hitowa in ba lokacin naƙuda bana sai a ɗiba a gani in sun yi daidai da irin jinin haila in lokacin haila na haila ce in ba lokacin haila ta kuma wannan sai a ce shi lafiya ce don ruwa na iya kasancewa su fito ainihin gurɓatattun ruwa to in lokacin haila na ta aisha ta ce ko wannan ta ce kunna la na kudu kudratan aw surutan shay'a ba mu da daga ainihin ruwa da kusanci mu ba da tuna kuri daga haila shi ke nan in ba lokacin haila ba amma ai a wannan haila na in aka ga ruwa sun fito kudura da turuwa kore kore ko kuma tsoro ruwa yi wannan za a ɗauke su haila mutum ne an kawa haihuwa amma sai na jurumi sun ka gitta mai da sakin suna kiwon bai samu suna ba rana ta bakwai da haihuwa sai ya ƙara kwana guda ko shi ana hankalin ko kuma mutum na wai aka wa haihuwa da aka yi ma haihuwa sati kiwo bai samu bisa suna ba ya ƙara kwana guda ko kwana biyu ana hankalin ko ba a yi to ba a yi abinda aka yi dai in sati biyu bai samu ko shi bari har wani sati in wannan sati biyu bai samu shi bari har wani sati in wannan sati biyu shi yana da nisa fa sati sati har sati ɗari hasar da ya balaga ba ba da yake tuba ai ma suna ba amma da jimu'a ji mu an kai ka sai ya samu jimu'a sai shi ka ya kama cewa za a karanta su ba a hawansa sai ya wuce haka ne ko kuma ya zan arziki ne aka ba su wani ɗari uku da sha uku shi a kake ya bai na kawar da ya bai to wannan ya aka ba mutum adadin abin da zai karantawa in dai an faɗa mai adadi in ya rikice sai shi kuma zo da ya shi kyanne shi ya kare na in ka ba malam da yi na bayan nan abin da wani sallah sallama a karantar ba malam ne kamar ta hanyar sayar da shi fari za a da sallah asuba za a yi sallah magariba ga inda a a da ya sau da da an sallah masallar farilla sai je na yi bai iya kiyayewa da safe ko da yamma ka tambaya akwai matsala wurin nan ko to in dai kai abu inna ma amalu bin ya ce inna ma kullu ri'in ma da abin da kai ne shi ka samu lada Allah ya tsare mu da bayani cewa musulunci na fasmanzu sallallahu alaihi wa sallama ya sa irin tuwanin da aka sa wa zamanin ba sa'an nan kuma maulidi shi wai bi da alaka da matsala ta to ina jin ai ko rana ko an irin wannan tambaya akan maulidi ko mun yi bayan abin da shehu usman radiyallahu anhu ya ci cikin iya usunna shehu usman ya yi bayani ya ce maulidi bid'a ce musta hasana amma in hala an kulle ma a sai in yanka da kowane irin sabo bid'a ce musta hasana in yanka da kowane irin sabo da taymiya shi ma da iktida su yada mutu iya iktidawo ya rubuta iya da ahli ilmi ya bayani yace masu farin ciki akan girmamar da rana ta haihuwar Gwamnati sallallahu alaihi wasallam suna samun lada in sun kabi lada da hannu to haka gashe kenan ba wai yana ana magana abin da da su ba ana magana akan bid'a akwai bid'a ko ta hasana akwai bid'a biyayya shi Usman abin da ce bid'a ce ta hasana amma in hala an kulle ma asiyati in yi yayin da kowanne irin sabu muna nan akan abin da shi Usman ya faɗa bisa gare shi muka ba da fatawa in hala an kulle ma asiyati wa bid'a ta masalatu bid'a ce mai kyawu kuma yi bayani yanzu in kai bid'a mai kyawu kaga samu lada ya ce wai an ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya tuba ne irin na mutanen wannan zamani to wanda zamani kenan zamanin mu manzo Allah sai ne tuwahin mu tabo da wudu ko ko shidda wudu ko ko da wudu yasa ko jallabiya yasa dan wadannan tuwahin na zamani manzo sallallahu alaihi wasallam a abin da tuwahi ne wata izarun warda madauri da mai su aswahin muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan buhari da himullahu ya rawaito hadisi akan manzo sallallahu alaihi wasallam shi a cikin kitabun da ba za mu ci mishi Allah ya so manzo sallallahu alaihi wasallam ya wando kasuwa ya wando ya da tare shi da abokai so izarun kasuwa ya wando ne kasuwa a sarawin ya wando kasuwa sai abu ce shiga shi ɗauka mai sai a a'a sahibu ni a haku mai hamli wanda da amshi a cikin ta shigo ki abili sai ba ruwa sun kace a shi, bisa ga wannan ba a amsan ma kayan da ba su yi ƙarfin ka ba in ka ɗauka a wanda ya ƙarhin ka ba a amsan maka ko ta ƙarfa, ko ɗan wani ce wani da ka yi kana ɗauka abin ka ba dai yana ta sai amsan ma ba ɓarka da abin ka da abin ka wanda shi shi girma kai to sai malama sun kace duk gaba dai hadisai ingantattu a samu inda zai samu duba duk gaba ne amma wannan a sayudi imam sayudi shi har da ya shi kan wagga magana ko kan wagga takaddama ya kawo hadisai da yawa waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa wando amma da dukkanin su ba su yi ƙarfin hadisin buhari ba buhari dai abin da ya rubuta manzo Allah ya so amma ba a rubuta inda ya sa ba babu inda ya sa amma akwai rawatin sunan abi shewa da sauransu manzo sallallahu alaihi wasallam ya so wando kuma ya sa amma haba da inganci riwaya da ingantacciya manzo Allah ya so wando amma bai sa ba ko ba a samu inda an ce ga manzo Allah sai da wando shine abu duk rayuwa ta yi to ina ga fahim wanda isa amma akwai riga wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ke sanyawa a ainihin imam muslim cikin harifar tawi ya kawo sifar rigar manzo sallallahu alaihi wasallam riga ta wanda ya kasance tana da aljihu baya ya sanya wannan adiyya kashfur da an rai a ah, kashfur rai an jaybi kashfur a ah, kashfur rai an jaybi wa ta ko kokanto aka ina aljihu ina aljihu yake shi aljihu ne yake ga ko baya yake kuma haka ya abin da ya matsala yace mata kashfur rai an jai. to malama sun ce in ka kiba ka mutane borno da wanda ke suna sa riga amma ji hujja ne ke baya ko to ya ita da annabi su rike jini sallallahu alaihi wasallam an san manzo ya sa riga kuma da an ka ce ji hoton nan ke gaba da shi wasu kuma sun ce a'a hoton nan ke gaba tsakiya yake ba baya yake ba to an samu riga amma ba a samu cewa manzo Allah ya sa ta jabbo irin wangar musa mai hannu amma ba Allah ya sama amma da ya sa jabba an bija ne ke ko mu yi bayani kuma sannan ya sa kaba ko an yi bayani kuma ga hadisi da mu hakan ta haɗari ya ce jama'ar jinin siyaro ko sallar jinin bi izarin wani dari duk yadda aka yi sunan lokaci ya tsara gaba ɗaya bi izarin wani dari bi izarin wa kamisi bi izarin wa qaba'i da wani da isra'ila wa kamisi da wa qaba'i bi shubani wa kabari. itibani wa qamisin ala wa hasibuhu qala itibani wa rikabi so da mu kenan ba kai kenan ba to ina ina ina jama'a ina diga jama'a da su shigo shi wannan ta an ce bakin tuwahin su kenan suna kuma tsayar da wani ne sa sai fatar ta ya kawo mun kawo su shekarar jago kuma yin ta wannan to ina ya sa rigar jama'a dondo ina sa kwallo ina sa jama'a dondo ina sa shadda wando ina sa dillabiya jallabiya wannan wanda kuka ga mutane na sanyawa ainihin tsawace ta mutane biyu ba tsawace ta larabawa ba mutane biyu su ka sa jallabiya sai sun ka mallaki saudiya shekaru masu yawa to kan mallaka da sun kawa ainihin kasar larabawa kasar makka sai kasance shugabanni su suna sa jallabiya sai ya kasance duwayen shugabanni su koma haka nan dama talaka shi ko in tuwayen shugaban su shi koyi to sai kasance duwayen mutanen larabawa sun koma jallabiya ai an kuna kiyayewa kuka ɗaya kasa irin wannan jilaliya ne sauran kasar sun larabawa wasu an nan da tuwahin suna al'ada wanda ke sun sa wa tuwahin mutane maka akwai mahausa wula irin wani tamu ko wanda ya kasance ta kama da kubi amma ba kubi wacce amma haka su gaba ɗaya sai kasance wasu ta koma irin kawa ta mutanen turku to su ko turku gaba ɗaya sun gurma na sun koma irin tura gaba ko sun gurma larabawa wannan kayan don haka ashe nan dai shi jufa dai duk tufa ana sanyawa shi na shi usman da cewa dangin tufa duka bai hana daga alharin da tufan da kai har ƙasa manzo Allah bai hana a sabu da tufa ba in ba wahayar alhariri ba da tuwahin da kasance ya kai har ƙasa su ne manzo Allah ya hana amma in ba su tuwahin da kasa in dai kasa abinka don kwa babu komi amma manzo Allah ya ce kuma man tashabbaha bi qaumin qaumin ake yi da wani kai kama da mutane shi a cikin su kwaye kama da su shi a cikinsu. ko maka ko can haka an kalo su kwaye kama da su shi a cikinsu. su haka ai kama da su ma ta shabba ne ban wani manzo Allah ko shi cewa hada hudu mata mutalafi ku saba mai yahuda ba hudu iko hada kul yahuda wan nasara mutalafi ku saba mai yahuda da sahar ba hudu iko don haka shi nan wani mu na mu saba musu tunda manzo Allah ya saba musu cikin gado eh bai samu ba ba ta hawan yadda ruha mamuna ƙasa tana ƙasa mamuna ƙasa a wannan mazu sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a akan mimbari amma ko ba koyo shi ba me aka ce musulman manzo sallallahu alaihi wasallam ma wajaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya doge shi na aka kashi aka ce musulma me da hatta ne wajen aiki me aka ce musulma me aka ce musulma manzo ma wajaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya doge shi na koyo shi wata riwaya wa asar ku fi jama'ati to wannan asar fi jama'ati amma ya shi marra ba ko shi kamun don haka shi kenan ka kawai zama sunna don haka ga masaba malikiya idan bi mai ya hauke ko haye sallah in ya rige maka ba bai da sallah ma ba su sallah ana sai tambaya ta ya yi a